وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شجرانك قوم شابير نوات رمضان من البركة الله تكرم عبادهم muna kuma cikin suratu yani kuma muna aya ta 43 na tsammani ko to bismillah bala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافقون نعم فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف كو تلقف ما يأفكون إذا ba من ba أنجي an لفرعون dambarwa da إرناشي annabin Allah Musa yana ba shi hujjoji da dalilai shi kuma yana ta kaucewa da baudewa to an kai ga jallin da aka ce su yi wurgi da sandunansu kuma suka jefa sanduna da igiyoyi har ma suka ce wai da buwayar fir'auna da girman mulkin su za su samu nasara to nan Allah ta'ala yana gaya mana annabi musa sai ce ku yi jifa da sandan ku jefa sandan ku mana fa alqaw hibalahum wa isiyahum kuma na bane fa alqa musa asahu fa idha hiya fi yafikun sai annabi musa ya yi wurgi da sandarsa fa idha hiya sai nan take sandar talqaf ta dinga lakumi, ka dinga hadi ka dinga cinye ma irin abin nan da ya fi kuna suke kawowa na ƙarya domin daga ya fi ku daga al'ifku ne ai ifku kuma shi ne mai ƙarya an gane ko suka jefa sanduna don masana tarihi ko bincike na cewa filin kawai jikin fadan gidan fir'auna ba abin da kake gani illa mace zai wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan suna ta kara kaina kama suna su ƙarya ne sihiri ne kuma sun kira sunan fir'auna ne ba sunan Allah ba to annabi Musa yana yin jifa da tasa sandar malam sai ta dinga bin kowace macijiya ɗaya bayan ɗaya tana cinyewa ta kama wannan ta haɗi ta kama wannan ta laƙume ta kama wannan ta marmashi haka ne shine talaqafu to ba ganin haka fa ulqiya sahara sajidi sai waɗannan masu sihiri malam sai suka faɗi suna sujuda suka ce to wannan abin ba wasa bane domin ma'abota tafsiri na cewa suna da wani shugaban masu sihirin babba makaho wanda ya burunkasa a sihiri da su yan kananan suka ga abin da sandar annabi musa ta yi sai suka je suka gane suka ce gaskiya abin ba wuce da kake tsammani yace ai duk sandunan nan namu da suka zama shi zai ta ita kare ta haɗe su sai to ku duba ku gani lokacin da ta ta sandar ta haɗe sandunan mu cikin ta ya kumbura in ta kumbura alamar ta ci wani abu to ita ma sihiri ce irin tamu duk yi ne kawai amma in tana ne yadda take to bayan da muka yi illa musallama wannan annabin Allah ne suka ce ayyan labai tana nan ba ƙari ba rai kun gani ko wallahi sai mai imani to shine Allah ta'ala yake cewa fa ulqiya saharatu sajidin sai malamin suka fadi suna sujuda la ilaha illallah to shi fir'auna galbotari ya dauka ko sujudar yi masa ake sai suka ce a'a قالوا آمنا برب العالمين رب موسى ووا هارون shi da ga an yi sujuda ai zai dauka ai shi aka yi wa ko to sai suka ce mun yi imani da ubangijin halitta rabbul alamin ma'anan al'alamina jam'in alam kuma al'alamu kullu ma siwa Allah wa huwa al'alam duk wani abin da yake ba Allah ba sun sa alam saura ka sai suka faɗi suna sujuda ga Allah suka ce mun yi imani mun sallama saboda kaga sun ga babbar aya ne aya babba saboda an je an taho da manya waɗanda suka kware a ilimin sihiri da makirci saha daga kowane yanki na masar to amma ga su kuma ga lamarin su ya kare macizan da wasu ke cewa sun kai kusan ana jin an kinta ta yawan su kamar dubu goma wannan kan wannan amma sanda ku ya daya ta zo ta lako ta kama wannan ta ce wannan ba ikon Allah ba a yafi karfin da suke tsammani kuma da suka cinye cikin na nan bai daga ba dan haka suka ce mun yi imani da ubangijin halitta dan ma kada ma ka zauna cikin wata shakka da kokon sai suka fayyace wane ne ubangijin halitta din rabbi musa wa harun ubangijin annabi Musa da annabi Harun ma'ana wannan da Fir'auna ke cewa ma rabbul alamin ko waye ubangijin halitta to shine wanda muka yi mai sujuda kamar suna cewa da shine in ka so ka mutu in ka so ka rayu mutu bi da zuwa kenan inna Allah alimun bi zati sudur to wannan lamari bai wa Fir'auna dadi ba sai ce aya ta gaba قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السهر فلسوف تعلمون استمروا لأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلبنكم أجمعين والله آيات آية 49 أليس كم السورة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السير فلسوف تعلمون قال سيد فرعون آمنتم له يزدن ذاك إيماني لشي ذاك إيماني لشي شوى النبي موسى qabla an azana lakum tun kafin ma ce na yadda za ku imani da shi wato ashe za ku yi imani da Musa kafin na ce na ma ba ku izini to na dai riga na fahimta innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr da ma shi ke koya muku sihiri din to kaga karshen alewa me kasa kuma ƙarya fure take ba ta yaya har ƙarya take sai kame kame sai accusations na shirme kai ka ce a je a zo a zo maka da ƙwararru gwanayen su to sun zo da kuma sun ga gaskiya ne abin da ya kamata shi ne ka sallama domin a can baya ai kun ji jiya a cikin tafsiri muna cewa yana cewa fati biyu in kunta min as in kana da gaskiya ka kawo hujjar mana to ga hujjar an kawo ta misali to kuma ka je yanda yake cewa sai ce to lalle lalle wannan shine babban ku shine malamin ku shike karantar da ku sihiri to tun da ke haka ne kuwa falasofa ta alama sai shiga barazana za ku sani za ku sani to da yace za ku sani din nan fa ya faɗi magana ne a dunkule menene sanin da za a yi sai ce la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in kaji barazana zan kakkaɗe zan gunguntule ku da ku da sabani ma'ana aka ce zai sa a yanke mutum kafar dama sai kuma a yanke kafar hagu min khilafin kenan in a yanke kafar hannun dawo hannun hagu sai sa a yanke kafar dama shine min khilafin wannan ita ce barazanar da fir'auna ya ce zai yi menene laifin su sun ci dukiyarsa ne sun kisan rai ne me suka yi wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz Sun yi sun ne da Allah to haka rayuwa take fa ko da kai musu barazana ai za ku sani zan yanke hannayenku da kafafunku bisa sabanin juna ba wannan kadai ba wala usallibannakum ajma'in zan sa a tsire ku an ce ya sa an sassaka kututturen dabino a kai tsini kamar tsinken tsire sai sa a tsira mutum la ilaha illallah yan mulkin mulaka sun daɗe suna fa abin da suke a bayan ƙasa fir'auna ya tsayarsa shi sa duk wanda zai rigima da musulunci ko ya faɗa da gaskiya dan ya mallaki kurku ko mene sai mu ce ai ba za ka yi abin da fir'auna ya ba ina fir'auna yake ina yake gawar sunanan a aje a gidan tarihi in ka gani sai ka ce kyanwa abin tsoro wasu ce gawan ne wasu na cewa ba shi bane amma da yawa sun ce ita ce saboda Allah ce al nuna nunajjika bi badanik za mu wanzar da gawanka dan masu la'akarta su la'akartu to wannan barazana da fir'auna yayi kullu bai bai fa'a wata fatakun ya dai ce la'uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in barazana kenan tabbas zan yi kaza kaza kaza tambayar ita ce ya aiwatar ɗaya na biyu waɗannan mumine da suka gane gaskiya da suka ji wannan to yaya sun ce don Allah ka yi haƙuri dama abin ba da gaske muke ba ko me suka ce bari ku ji amsar su Allah ta'ala ce ne qalu la na'am inna ila rabbina munqalibun qalu la dayr qalu suka ce ab la dayr ay la darar ai babu damuwa kan ba matsala subhanallah malam imani yana iya juya dutse imani na iya juya ainihin wato katutun tsauni ya san sun san yana da wannan iko din kuma ku lura ba an je an taho da su ne daga ƙauyukansu daga garuruwa suna fa mushrikai manya-manyan gwanayen sihiri amma kalli ikon Allah cikin ɗan ƙaramin lokaci Allah ya canza su ma muminai ba ma wannan kadai ba imanin nagartacce ga lahira karara sun ce ba komai aje zuwa sun imani da Allah qalu suka ce la bayr ai ba matsala dan ma nan bayr darar ba komai ya abin da zaka yi subhanallah sai suka ce inna ila rabbina munqalibun kai tsaya ka ji fir'auna mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu to kaga cikin wannan wanda ya ban haushi ne labai ko ku tabbatar masa da tauhidi kaga da suka ce labai sun nuna ba damuwa bane to abin da zai fi ƙara ƙona masa rai muna da ubangijin da in mun mutu wurin su zamu kuma ba kai ba kaga wannan ya fi ciwo a gare shi a matsayinsa na mai da cewa shi ma fa Allah ne dan ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku al'ala mafi daukaka dan ya ce ma alimtu lakum min ilahin khairi ni ban san kuna da Allah ba bayan gari in ji shi misali to sai gashi at the point of mutuwa ma suka ce bai kai ba komai yi abin da duk za yi mu masu komawa zuwa ga ubangijin mu ne to kaga daga nan al'amari ya ƙara ce masa tunanin sa in yi barazanar azaba a tsorata a da baya na fatan gane ko to sai aya ta gaba sai suka ƙara wata maganar kuma bayan sun ce lafai ba matsala yi duk abin da za ka yi na biyu inna ila rabbina munqalibun sai suka yi ƙari kan ƙari cewa mai inna mai إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول muminin. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا كاغا ذاك جي مؤمن da kaga yanzu suna gaya masa kenan shine inna tabbas mu natma'u kwadayin da muke yi ma an yaghfir lana rabbuna khatayana fata muke ubangijinmu ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allahu akbar wato sun fahimci ashe shirka da suka yi a baya da sihiri da fir'auna ya sa su sun fahimci kuskure malam ka duba ba cikin ɗan ƙaramin lokaci sun koma sun zama muminai kan tagarya sun zo suna mushirkai amma Allah ya musu tukucin imani Allah muna rawar ka dacewa yanzu kaddara inda ya kashe su a lokacin yan aljanna ne na eh, akwai shakka ma shi ne ba shakka shi ne malamai ke tambaya waɗannan mutane ne ba su taɓa yin sallah ba Allah ta aljanna aka ce su ne waɗannan in dai ya kashe su domin a ranar suka musulunta ba su taɓa yin sallah ba ya kashe su automatically otomatikiyan yan aljanna ne kwarai da gaske arabtum saboda haka ya ne suka ce inna natma'u an yaghfir lana khatayana Allah ya gafarta mana mu kurakuran mu shine matsalar mu kawai ba wai duk kai bana barazana ba kai ba komai bane shimago ne kawai an kunna awwalal mu'minin saboda ganin cewa mu ne farkon waɗanda muka yi imani ma'ana bayan wannan gwabzawar mu ne muka yi imani to Allah ya kalli wannan ya gafarta mu dan malamai ke cewa al-imanu sani'ul mu'jiza imani yakan samar da abin mamaki imani saboda haka suka gawa fir'auna to shikenan zuwa ga wannan jalli fir'auna lamarin sai riga ya kare ya san dai ƙarya yake yi da haka ne Allah ya faɗa misali a sura ta bakwai tun daga aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da ashirin da biyu bayan an yi wannan gwamnati zariyar fir'auna ta bayyana Allah ce fawaka alhaqu wa batala ma kanu malu فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون saboda kun ga hujjoji iri wannan encounter wannan kwamsawa da aka yi a wurare da yawa Allah ya ambata shi yasa mun sha annabi Musa Allah gara masa wato Allah ya kira shi a wuri sau a Qur'ani ba annabin da ya sha an ambato irinsa saboda haka ya jama'a haka imani yake imani in ya zauna a zuciyar mai shi in dai akan gaskiya mutum yake to ba wani shaye mu shaye da kake ji tunda ka san karshe dai in ka mutu zaka je ga Allah matsalar kawai kai kokari kai mutuwa mai kyau mutuwa mai kyau kuma shine ka rayu rayuwa yanda Allah yake so ka tsara tauhidi kamar shirka ka tsara sunna kamar bid'a ka tsara ayyukan sako ba kai ba su kananan ma kai ta fafutuka kana addu'a Allah ya saka tuba su ne Allah ya samu dace to Allah tabaraka wa ta'ala sai ce وأوهينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون دي مكي وحي زواج النبي موسى تيوى أسر بعبادي ماذا ماذا ماذا كباشي يناكو يناكو كبر ونم ما تصب كبر ونم قريب جيكو ناقيا جاء مكروايا تبتتشيكم cewa da annabi Musa eh, annabi eh Musa da ya tashi barin Masar ya tafi da ainihin aka ce akwatin da ke dauke da gawan annabi Yusuf ruwaya tabbatacciya malamai sun wafaka ta saboda annabi Yusuf kafin ya bar Masar ya rasu yayi wasiya cewa in aka tashi barin wannan kasa kar a bashi wurin kuma mun gaya muku asalin dalilin shigan banu Isra'il yankin kuma jiya mun ambaci tarihin ma Isra'il ita kanta kalmar da yanda ainihin wato suka samu dalilin zama a wannan yanki a rabbin fayi sai Allah ta'ala ce muka yi wahayi zuwa ga Musa cewa ka kwashe bayina ku bar kasan nan amma ka sani innakum muttaba'un za a bi ku tabbas Fir'aun in samu labari da zai gyale ba saboda ga ya sha kai ya ga kaskanci da wulakanci to zai yi abin nan da ba shi ke ta bar makunya da me ake cewa yawwa zai bora kunya to shine Allah ke cewa lalle innakum kuɗin nan muttaba'una za a biyu sai Allah ce ne فأرسل فرعون في المدائن هاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين sai fir'auna ya aika a cikin garuruwa kasashensa yace jama'a ku taro maza maza maza ku zo ku ayi gangami kaga gangamin farko a kira masu tafsiri to an gama da su Allah ya gama da su yanzu kuma gangami na biyu shine me a kira hashirina yana son ya tara mutane ya ba su wani sako menene sakon ga sakon إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون sai yake gaya wa mutane kun ga waɗannan mutanen yana nufin annabi Musa da annabi Harun Allah ya kara musu aminci da waɗanda suka yi imani da su su ne ha'ula ci kun ga su din nan la shirzima jama'a ce mai yar kaɗan dan ma nan shirzima group na mutane marasa yawa malamai sun ce adadin sun kai dubu ɗari shida ba sai kai miliyan ɗaya ba waɗanda suka yi imani da annabi Musa da Haruna a lokacin dududu lokacin da za su bar Egypt sun kai 0.6 million dubu ɗari shida ba su kai miliyan ɗaya ba kenan 0.6 muka ce 0.6 million to amma duk da haka sai fir'auna ya ce yan kaɗan ne sai malamai suka ce eh yana kafafa ne dan in ka kwatanta wannan adadi da sojojinsa abin ba na wasa bane dan yana da dakaru la tu'ad wa la tumsa shi yasa bisa la'akari da adadin yake ce inna haula'i la shirzimatun qalil wannan bayan ganana mutane ne kawai wannan ba cikin cokali to kuma haka mara gaskiya yake an gane ko wa innahum lana min shiga ba wa innahum lana laghaizun wa innahum lana laghaizun kuma kun gan su tunnan Musa da Harun da mutanensa wallahi sun sun bakular da mu fa ghaizun ma'ana sun gaskiya sun kawo wuya wato yana kokari ne ta hayi abin da ake ce mata hayi ya kira mutane ya nuna musu kamar yana cewa matsalar ba fatawa ce, har da kowa ba. an gane ko eh waɗannan mutane ne ɗan kaɗan kuma so sun kunta ta mana ina ba gaya mu kuma da hankali sun kawo mu wuya abin da yake sai mana kenan ya sake cewa aya ta gaba فإنا لجميع حذرون وإنا لجميع حاذرون حذرون kuma ya kamata ku sani dukkaninmu muna kafa kafa da su waɗannan lafuzza ko kuma jumloli da fir'auna ya faɗa biyu yana ƙoƙari ne ya ja hankali a goyi bayan shi a tausaya ma bukatunsa don ya nuna mutane ya ganar da mutane cewa faɗa gaske yake yi shi yasa ya faɗi zantuttuka ne to kenan. shi dai annabi Musa bawan Allah Allah ya kara masa aminci ya bar garin ya kama hanya ya bar Misra zai tafi ainihin al'ardul muqaddasa ƙasa mai tsarki wanda yan mission suke cewa the promised land kasar da aka alkawarin ta misali an gane amma kalmar promised land muna da mu na mubashin din na musulmi da ma'ana yadda ya dace da karantar Qur'ani sunna yanzu ba lokacin wannan bayanin bane amma dai annabi Musa gashi nan ya fita alayhi salatu wassalam ya bar Masar zai tafi ainihin wato bilad sham saboda tsira daga sharri na fir'auna to fir'auna bai gyale ba ya riga ya kira mutane lalle sai an bi su a bi su a kamo su kamar yadda wani sarki ya ma ashabul kafi bayan sun bar gare shi a bisa ko to haka fir'auna ya sa maza maza a je a kamo su annabi Musa a annabi Musa to ashe shi ma karshen su kenan da ya fitan ashe ba zai dawo ba to shine Allah ta'ala ya ce me فأخرجناهم من جنات وعيون نعم وكنوز ومقام كريم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فأخرجنا sai muka fitar da su ko ka muka fito da su fitar ko fito da su duk wannan hausa kowanne akwai fuska wajen karɓar magana din muka fitar da su ko muka fito da su ma'ana fitowa da su an fitar da su kuma an sa su a hanya zuwa wani ko to da Allah ta'ala ce sai muka fitar da su daga jannatin wa'uyun lambuna na isa da gonaki wa uyun da kuma mare-mari. Mare-mari jam'i ne na mai marmaro menene marmaro idanun ruwa Allah na nuna maka cewa wajal ma'ana lalle su ma sun kai ga wani ci gaba na gine-gine da technology irin nasu to tunda Allah ya kaddara wannan ne karshen su a garin fita wai su kamo annabi Musa alaihi salatu sai Allah ya raba su da jin dadin da suke da dan kan annabi san kidawa ba shi ne ke cewa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun muka fitar da su daga wato gonaki da idan ruwa na ni'ima wa kunuzin da kuma taskoki na dukiya da aka ba duk aka raba su Allahu akbar wa maqamin karim da muqami babba babban mukami mana mutumin da aka shi Allah ne ana mai sujuda sai yadda ya ga dama yana da mabudin rayuwa da mutuwa a hannun shi akalla yanda yake da'awa kaga mukami ne a tunaninsa misali to Allah ya sai muka fitar da shi muka raba shi da wannan eh aya ta gaba ta cewa me كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل muka yi muka gadar da والنوري Isra'il wannan mukami muka gadar da banu isra'il tunda banu isra'il bayan an kauda fir'auna daga wannan matsayin shikenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba da gadon wannan guri ga ainihin banu isra'il ina fata an gane ko kamar da Allah ya faɗa wani wuri yake cewa wa awratna alqawma alladhina yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'il zuwa karshe cikin suratul a'raf aya 137 saboda ga fir'auna ku dauka ga fir'auna nan da jama'arsa sun fito wai za je a kama annabi Musa shi kuma annabi Musa gashi na ya kama hanya zai tafi to kuma irin wannan aya cewa Allah ya gadar da ƙasa ga banu Isra'il Allah ya faɗa irin ta a cikin suratul qasas wa nuridu an namunna 'ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin an gane ko Allah ce ina nufi ne waɗanda aka raunana su banu Isra'il din nan to mai da su shugabanni a bayan kasa mu ba su gadin kasa wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun manufar mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoyin su abinda suke jin tsoro ma'ana abinda suke jin tsoro na bayyana Musa da daukakarsa to Allah yana nufin ya tabbatar da haka saboda haka aya ta gaba ta ce فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين سيد كبير كلمة فأتبعوهم سيسك سو سوى يسك بي كما سوى أكبي فأتبعوهم سيسك بيس سوى سوى سوى سوى سو fir'auna da mutanensa ne suka take farautar suwa su annabi Musa shine wannan ka gani a cikin jumla daya fa asba'uhum mushrikin kalli kyawun Qur'an ko sai suka bi su mushrikin wa suna mai suna suna suna masu bin bangaren yamma ko kace gabas da gari wani yanki gabashin gari suka bi saboda mushrikin halun ne min asba'uhum sauraka suka bi su suka bi su annabi Musa ya yi a lokaci ya kama hanya ya bar Masar kuma jiya mun faɗa da wani lokaci suka bar Masar da dare ba su ne hukumanta ba suka fita cikin dare lokacin hudowar wata suka kama hanya ya riga yi kuwa maza maza maza a farauto su to ya aka yi a daga wani ce فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم وتو أقول وجه مكان هذا مالا مستكينا سكتي وتو فرعون ذي تاشي فتا بكر فتاي با gaba ɗaya masarautar masar gaba ɗaya suka bi shi ashe shi suna masa ban kwana ne ya kama hanyar zuwa jahannama da shi mutuwar dan bai dawo masa dan ana Allah ya gama da shi la ilaha illallah an gane ko kowa ya fito da ministocinsa da masu ban shawara da na kusa da shi kowa ya fito wasu matsala cewa ya fita ne cikin mutum dubu ɗari ɗari al al mutum in ka ce dubu sau dubu nawa kenan sai ka ce mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kawai mahaya dauki suka bi shi dan a yi farautar annabi Musa shi kuma annabi Musa alaihi salam kamar da muka ji wasu suna cewa duka duka adadin nawa ne dubu ɗari shida ne kawai a ah, miliyan ɗaya da dubu ɗari shida 1.6 shi yana da 0.6 million kawai kaga adadin ba za ka hada ba to amma annabi Musa ya fi shi adadi dan yana tare da Allah ko ba haka ba inna Allah ma Allah shi ke jibintan al'adar mutanen kirki Allah ka sanya mu cikin su saboda haka sai suka fita ka ta wurin ko saboda haka Allah ta'ala ce falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun annabi Musa malam sun yi nisa kenan malam da suka waiga sai suka ga fir'auna suka ce kai kai kai kai to shine wani wannan magana falamma a lokacin da tara aljama'a ne jama'an nan guda biyu suka yi ido hudu shine tara'a mutanen fir'auna suka ce maka sun gasa su kuma suka ce ah gasa sun taho shine tara'a kenan to kaga a yanayin irin wannan you can imagine <laughs> yanayin damuwa na mutum musamman ka mutumin na ya fi ka karfin makami ya fi ka kaza kaza kuma hatsabibi ne shaidani ne kuma adadin ku baya to shi ne fa Allah ya ce qala ashabu Musa inna la mudrakun sai mutanen annabi Musa sai ce ashabu sai suka ce inna a ya annabin Allah mu dai kam la mudrakun za ta da mu saboda sun kalli yawa din sun kalli speed gudun su suna da dawakai Allahu akbar ba su da shi Allah ne kawai ke Allah ne kadai ke taimakon mu'minai Allah ne taimake mu saboda Allah ta'ala ya ga mana falamma tara tara al-jama'an قال أصحاب موسى إنا لمدركون gaskiya za a tattauna to ma tsaya ya ji to anan wurin wa za su kai masa kuka ne wai ina tambayar ku a dai cikin mutane a wannan gurin wa ya kamata su kai masa kuka Ba da domin shi ne manzon Allah annabi Musa shi ke da matsayin da ba su da shi ku da yi wannan magana tsaya ku ji mai gaya musu aya ta biyu قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين kala sai ce wane ne ce yana ba su amsa ko amsa akan me tsoron da suka bayyana ina tsoron qala ashabu musa inna lamudrakun tsoron kenan kuna ba gani za su mu sai ce kalla am farko da malamai suka ce kalla arraj mana bayan da kuke tsammani ba ba haka lamarin yake ba ai barin ba ku garanti inna ma'iya rabbi sayahdi ubangiji na fa yana fata da ni zai min jagoranci shikenan amsa da su bai ce kar ku damu ina da tarin makamai ba ko ni ma zan samu reinforcement na mutane 0.6 million babu babban garanti da tabbas inna ma ya rabbi sannan kuma mai sai hadi ubangiji na tare da ni mhm. zai min jagoranci shikenan kawai kuma da ce Allah na tare da shi wani irin kasancewa tare ne da ilimi ko da zatinsa da ilimi kullum muna jaddada wannan aqida ce ta sunna yana tare da ni da iliminsa zai min jagoranci to ai kuwa sai saukin ubangiji sai zo sai aka samu rikin faslan irin na Allah Allah ya ce ne فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل شرك كالصوت العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم سي مكي وهي wahayi zuwa موسى annabi Musa shikenan da suka أورو shi kuma ya bayyana musu nutsuwarsa da amincewarsa da ɗauki na ubangiji sai ɗaukin ku ya zo fa sai muka wahayi zuwa gare shi mai wahayin ya ce Allah ce anin bi asakal bahar domin abin da ya faru har suka ji tsoro suna gudu suna gudu sai ga kogi ga wasu ya za su yi na fata kun gane shi yasa suka ce inna la mudrakun da kogin ne sai za su yi to duk saurinka kogi ya tare ka dole ka tsaya kafin ka shirya da Allah kai je kaza an tar da kai ai shi yasa suka ce inna la mudraku kuma ka sai ake wani irin turko turko cikin hali na kunci ma la akar da za yi to sai Allah ce a dauki sandan nan taka da kike kudi la ilaha illallah sanda Allah ce da kike kun shine ma'ana anidrib bi asakal bahar malam da ya dauki sanda din da ya da kike ku fanfalaka fakana kullu firqin kadawd al-azim fanfalaka wani yace fanfajara fanbajasa qur'ani kenan yana da kalmomi iri ne malam sai kogin fanfalaka sai ya dare kogi ya dare Kamar da zai baka mamaki anan ka gani Allah ya ce innama amruhu idza arada shay'an in abu Allah ya nufi shi ce kasance kawai sai kasance in ba haka ba yanzu kai a matsayin ka na mutum ka dauki sanda ka da kirwa to sai me zai faru sai ka je kawai balle ya ba ta bata maka fuska amma da yake abin daga Allah ne da yadda ki kogin wallahi malam sai dare to kuma ka ga ruwa ai abu ne wanda yake mai gudu ai ko ma ya dare biyu ai tsammanin shi ne sake dawa ya haɗe kawai na isa san dare kawai da ya daki kogin la ilaha illallah kuma ka ba ba ba ba ƙorama ba ba korama bane ko kwazari teku ne real sea sea sea teku ba game da hankali amma da ya dake shi malam sai dare wannan bangaren sai tsoro ko ko yadda kasan tsauni Shi ne faɗin Allah inda yake ta fakana kullu firqin kadawil azim da ya daka sai ruwan sai tashi sama wannan bangaren sai zama kamar tsauni duk tsaunin da kake ji yana da tsayi to sai da wannan ruwan ya tsoro ko ko ya tsiri tsitsi ya sama ka ga wannan ga wannan kuma asalin kasar da ruwan ke kwance sun ga kasar shi ne malamai a cikin islamic quiz suke cewa gaya mana wace fuskar ƙasa ce ba ta taɓa ganin wai rana ba sai lokaci da sai suka ce wannan ƙasar da tekun ke kai da musa ya daka kogin sai ya dare don ya wuce ƙasar ita ma sai daga hasken rana a lokaci la ilaha illallah saboda haka ya jama'a naki akwai mu'jiza anan to daga Allah ce ka karka da dauki sanda da kite su kawai sai daga fanfalaka sai dari me ya dari kogin fakana kullu firqin kowane barayi na ruwan guda biyu sai zama kafaudil azim kamar dogon dutse wanda yake mai kyau yau kan imajin wani irin dutse mai hararo dutsen rock a Najeriya ka hararo dutsen fatarkwashi a musau kila ta hararo dutsen wasai a jihar plateau kila dutsen bima ake cewa ko a ainihin gombe wani kila ya hararo maka mount kilimanjaro dutsen kilimanjaro in ka je kenya misali kila wani ya hararo mount everest a kathmandu alal misali dutsen da ake jiya ta kowane tsayi a duniya you can imagine amma dai allah ya ce fa kana kullu firqin kan sautul azim to ka ganin taimako ya zo ko bai zo ba tsoron su ko ba tafi ba ya tafi dama babban abin da ya dame su gasar awana ya danno su kuma kogi ya sa su gaba baya maki gaba ga maki. ya za a yi ne da aka saka korata. to kaji kuma Allah ya kawo dauki to me biyo baya kuma Allah ce ne wa aslafna sammal akharin wa aslafna sammal akharin sai muka kusato ko kace muka kusanto da su waɗancan al'akari ana da auren kenan samma zuwa ga can ma'ana sai muka karato da su fir'auna zuwa wannan wuri kun gane hikima fir'auna yana nesa ai dan nowa yake yi da wannan adadi na shi da aka ce miliyan da dubu ɗari shida kasan su fir'auna Musa wa ƙetarar da waɗanda suke tare da shi ajma'in gaba sadani a zagaye-zagaye ƙur'anin ka ya faɗi magana ka ji ka ƙara samun natsuwa a laifin gabali misali ka same shi sai Allah ya ce shi a aya ta 64 a aya ta shida ka dare ko za a kana al-akhir yadda su waɗannan mutanen هلك مرارا فوثنا ببني فرعون والفرق قال النهر لا إله إلا الله ونزل عليك حتى إذا انتد ألم تلك الأكنت من المفسدين دومين بلس سيزو مساج سيكي أين bawa shi kan nawa hukuncinsa a dulmul lokacin da da Allah da ba domin an ce sai da yazo ita wa kunta min al mufsid ba ya kasance mai laifi Allah ta jiyar karshe Allah abu ne mai sauki wallahi ba sai na ce kowace kafa na jiri gaba daya tunda ya kuntata ma ya sa a yi masa wani lokaci ya tura masa macizai ƙarshen wannan da irin wannan tarihi waɗanda gaskiya ba su ɗaga kemis an rubuta masanin me ai misali da shehu ɗan fodiyo awa a danganta ka ga malami a uku da a fir'au ka hau almauru yadda aya na sarurin mu'min baka laguwar aziza abinda muke kara yau za mu tabo tarihi tana wa mutane matsayi da mutum ya saki bakin haka abu zur'a ilu ka tabbata zindiki waye azu da jabal to ba mu tana cikakke an haifi mu Allah anhu kafin hijira yayi hijira lokaci na da uku, dalili ya rayu shekara 40 sannan aka ba shi annabci ya shekara sha uku a makka kenan arba'in ga sha uku nawa hamsin da uku kenan yana ɗan shekara hamsin da uku ya yi hijira to shi mu'azu bin jabal an haife shi ne shekaru ashirin kafin hijira za mu iya gano tsakanin tunanin shekaru kenan na'am wa ya girme mawa? annabi ya girma da shekara nawa ya kai haife shi kenan ko shakka ba yana da kyau mutum ya san wannan a tarihi don malamai hatta tarihin magabata suka rike shekarun haihuwarsu da shekarun mutuwar fata kuna gane ko to na shi mu'azu dan jabal lokacin da ya musulunta duka duka shekarun sa goma sha takwas kun gane kenan yana yaro ya musulunta mu'azu dan jabal ya halarci taron na al'aqaba tare da mutum saba'in daga cikin mutanen madina al'aqaba sannan kuma ya halarci yakin badar a lokacin yana dan shekara ashirin ko ashirin da ɗaya aka yi badar da shi ka duba fa mu'azu bin jabal kuma ya halarci yakin uhud da yakin khandaq kai dukkanin wuraren da ake bi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arabto mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yarda lokacin da ya musulunta shine ya dinga bin unguwannin banu salama da shi da wani yaro matashi sahabi dan uwansa ana kiransa Abdullahi dan Anais dan Unais da kuma sa'alaba suna karya gumaka suna karya gumaka suna karya gumaka bayan yakin tabuka sai manzon Allah ya rada shi a matsayin alqazi yace zan tura ka Yaman ka je ka zama alqazi ka zama murshi miji ka je ka ilmantar da su addini amma sai ce da su me yace ya kai mu'az zan tura ka ainihin wato ƙasa ko kuma ka ce wani yanki abinda za ka je ka fara ka fara karantar da su tauhidi dan zan tura ka ƙasa ne mutane suna da karatun su ma mu'azul jabal shi ne to amma malamin sunna mu'azu annabi ya aike shi sai dai mu'azu kila in ka dawo ba za ka tadda ne ba sai dai ka ga kabari na kuma la ilaha illallah mu'azu bin jabal ya fita bar madina yana kuka shi ba zai iya cikin annabi ba amma kuma annabi ya gaya masa magana da zuciyarsa malam ta yi nauyi yace ya mu'az zan aike ka yaman amma in ka dawo za ka tadda masallaci na ne da kabari na la ilaha illallah salat haka yi tafi kuma abin da ya faru kenan dan kafin ya dawo ajalin manzon Allah ya sauka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ورضي الله تعالى عن معاذ بن جبل أردتم صبر حكا يعني كما شي معاذ بن جبل ينا بيسكم متاني قد الشدة ودن لسك حد القرآن حد من توس وشدة جب جب تم النبي نرأي الله صلى الله كما حر النبي ما يا يبيش ينا سوى أي أينهم وتوشي معاذ يا في حلال يا في حرام yakan ce a'lamu ummati bil halal wal haram wa abu jabal cikin al'umma ta waɗanda suka fi ƙwarewa wajen gane halal da haram mu'azu bin jabal wannan yabo ne da annabi ya mu'azu bin jabal sannan umar dan al-khattab Allah kara masa yarda ya kasance yana cewa laula ma'azu ibnu jabal la halaka umar kai ai ba bin mu'azu na cikin mu ba ai da na halaka saboda matsala in ta cunkushe yakan ce mu a me fatawarka ka gani ba sannan kuma Jabiru dan Abdullahi Allah ya kara masa da yana cewa Mu'az yana a cikin mutane mutum ne kyakkyawa kwarai da gaske yana da kyakkyawan hali kuma kuma ga yawan kyauta kyauta bayarwa musamman irin mazan ya sannan kuma wannan kenan yana daga cikin wa'azuzzuka da mu'azu dan jabal yake ya faɗa wata magana in kaji da suka tsoron da magana yana cewa abubuwa uku duk wanda yayi zai fada ma cikin bishi na ubangiji in ba ya sa ba shi ne kawai kyalkyacewa da dariya babu dalili subhanallah aka kawai dariya kamar da shi wani abu nan cewa kai da ba a baka garanti dan aljanna bane ne magana dariyar ne ai dariya sai ka ji kafar ka ta shiga aljanna Umar dan Khattab yana cewa Allah ya kara masa yarda ni hankali na ba ce kai launa da munadin yawmal qiyama ba ta shiga ba وقال كل jannata illa الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا أنا ذلك الواحد yace inda wani zai yi kowa ranar lahira yace ya jama'a kowa dan aljanna ne banda mutum daya Umar yace ina jin tsoro ne wannan mutum daidai to shine Mu'az ke cewa cewa da dariya kakkakkak na'am dai kenan na biyu yace bacci ba tare da ana son ai baccin ba ma'ana ba lokaci ne kace za ka yi bacci babu dalilin bacci na uku da kuma cin abinci ba tare da kana jin yunwa ba yana daga cikin wa'azuka da aka samu na mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yarda sannan mu'azu bin jabal abu nu'aym a cikin shiliya ya fitar da wata ruwaya wani mutum ya ce da mu'azu dan jabal to Allah ya mu'azu kai min wa'azi ya ce to maka wa'azi eh, za ka ji magana ta za ka yi min biyayya ce zan maka shi to shikenan ka yi azumi ka ci abinci nasiha ta gare ni kenan ma'ana azumin annabawa ka yi azumi ya gobe ka ci abinci na biyu a sannan ka je ka nemi abin da za ka ci a rayuwa amma a kul ka sanya haramun cikin ka ka tabbatar abin da za ka sa da abin da za ka ci da abin da za ka sha halal ne sannan kuma kar ka taɓa yarda ka mutu sai in kana mutu. dan Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun sannan kuma ina gargadin ka karka yadda mutumin da aka fi karfin sai maka bakar addu'a duk mutumin da aka zalunta wallahi in ya daga hannu a kanka to ka kade ko da kafiri ne kuwa haka mu'az eh wannan mutumin kuwa to kuma maganganu na sahabbai maganganu ne yadda ya kamar ka rubuta su da tawadar zinari saboda kyawun ma'az bin jabal saboda yanayin lokaci ya rasu a ainihin sha. can kusa da jordan lokacin da wata annoba ta bayyana a lokacin wato a shekara ta goma sha takwas bayan hijira bayan manzon Allah ya bar duniya da shekara takwas kacal mu'awiya rasu kuma dududu yana da shekara talatin da uku wasu suka ce talatin da yaro matashin shatar. radiyallahu anhu a gadin jabalin na fata mun karu da wannan bayani za mu ci gaba mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya dan ka ƙara sanin su waye sahabbai mutanen da suka ba da dukiya da rai da komai nasu suka ɗauko mana qur'ani da musulunci kai kana zaune haka kawai sai wasu kananan kwari kazamai su dinga sakin baki akan su Allah ya tsare mu da halaka Allah ya kare mu da bata Allah ya kare mu da kafirci bayan musulunci subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum da farko akwai wanda suke neman lambar wayan malam da website din shi samu malam Ishaq wala tunji na Maika Assalamu alaikum malam uh, please malam would I like to know the validity of forex business in Islam validity of forex transaction on the online, we've been talking about that there are five conditions if they are made, forex business which is online can be performed. Five conditions. During our tafsirs for English session at Micah, we've spoken about it. There are five conditions. If any of these conditions are met, you can perform it. You go back for the tariffs and cassettes. I have mentioned the six conditions for forex business to be uh, valid legitimate, legal, and acceptable. Wallahu alam. Assalamu alaikum da Allah jama'a da suke tsaye su zauna ko kuma su fita waje. A tambaya na biyu, Assalamu alaikum malam. Fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta shine mutum ne ya zo yana sallah a zahar sai raka uku ya yi sallama sai bayan ya gama sai wani na kusa da shi ya ce masa raka uku ya yi to ya sallan shi take malam zai cika ɗayar ne ya yi kabliya ko yaya da ya wanda nake fahimta dama ka ce eh, auki sallar raka nawa ce a sallah ce ta azahar kuma kun san raka hudu ce amma sai raka nawa uku to ne raka ukun nan wani ya gaya masa ne kenan ai in ne raka uku sannan wani ce da shi wani raka uku fa kai shikenan sai koma kan magana wanda ya gaya masa ai kaga misali mai lahallari a ƙarshe ƙarshen ahdari ya bada wani misali cewa ku ne kuke sallah da liman limamin nan ya raka'a hudu amma shi ma kansa sai mance ya kamata bayan raka'a hudu ya zauna ko to sai miƙe to a nan wurin sai jama'a suka kasu gida uku wanda ya gamsu da cewa sallan nan fa ta cika to kare bi wannan limami wannan sun ta cika kenan yana da tabbas hudu ne yayi subhanallah nan ina liman ya tafi to kare bi shi in ya bi shi sallar ta bace saboda yana da yaqini hudu ce sallar amma wanda shi kuma ya tabbata uku ce ko yana shakka to shi ya bi shi ko gane ba wato kenan kaga in dai akwai yaqini saboda haka mutumin nan da yake da kai uku ne shikenan akwai yaqini uku ne sai kai aiki da abin da ya gaya maka sai kai gyaran da ya kamata kai Allah ya sa a amsa tambayar wallahi a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi a mai wannan tambaya rubuto ne yana cewa don Allah ma ya janyo hankalin matasa da kuma mata da suke a gidan ji saboda wani soyayya da suka sa wani dan fim na India mai suna Sharukan bayani ya nuna cewa musulmi ne amma akwai wasu hirarraki da aka yi da shi a jaridu kamar haka na farko Times Style Luxury Volume 1 Magazine inda ya ce uh, Prophet Muhammad is an unimpressive personality in history sannan na biyu kuma an hira da shi a wata jarida Hindustan Times Mumbai June 18, 2009 wanda nan ma ya kutanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Adol Hitler da Winston Church uh, wa billah so yawancin matasa musulmai da mata gidaje sun dauki soyayyar su akan saboda shi musulmi na maga irin maganganu da yake akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna ma sa hotunan shi a ɗakin su amma da jan hankalin mutane da su yi watsi da shi da sauransu wanda kuma ya bada karin bayani cewa in malam na son ya duba a internet via facebook.com waɗannan interview suna na a ciki to ai ina ganin sharhin da zan yi aika ka kare Allah ya saka mana alkhairi kuma ku sani yana cikin da ya ku ringa ma taimakawa wanda ke da wani information da ya kamata a gaya wa al'ummar musulmi dan a gudu tare a tsira tare wallahi ana maraba da wannan saboda aiki na Allah naka ne nawa ne na kowa da kowa ne misali kaga wannan dan wakila ya shiga intanet ne ko yar uwa ce aka binciko saboda gaya ma al'umma to haka abin yake wata ta'awanu 'alal birri wa taqwa je ka koda ma musulmin ne ah, yau idan yana musulmi yana karantar da waka me abin kyala a waka to ga abin da aka ce ya faɗa game da manzon Allah me wannan me wannan magana kafiri ne kafirin ne kake sha'awa ka kamanta annabi sallallahu alaihi da Hitler da kuma Winston Churchill wannan manyan manyan gumaka gumaka ne na kafirci saboda hadari ne a mutum ya ringa irin waɗannan abubuwa waɗanda suke sauraron waka ya zo cikin ruwa za a zuba musu narkakkiyar darma ta jahannama a su kuma lokacin na zuwa in ka zaɓi haka shi kenan yau da gobe ne wata ran sai labari kana jin dai sahabi mu'az da zama ka labarin labarinsa da ya mutu ko shekara arba'in bai cika ba dan shekara talatin ne ko talatin hudu amma kalli abin da yayi na aiki da takawa da tsoron Allah saboda ya kamata mutum ya makansa ah, wato fadakarwa musamman matasa dan su ne aka fi ruɗa aka fi jan hankali da abubuwa na badala Allah ka sa mu ji gaskiya ka ba mu ikon binta mu ji ƙarya ka ba mu ikon guje mata assalamu alaikum malam da fatan malam ya sharo lafiya malam ni pilot ne ina aiki a kamfanin da suke domestic da an international um, uh, route to ya kasance duk friday morning muna kai fasinja out of the country kuma ya kasance sai sun da komun da za mu kai garin to malam nakan manta rabon da na yi sallar juma'a a cikin jama'a sai idan sai idan ina hutu to malam menene matsayin sallolin juma'a na da bana yi a cikin jama'a amma sauran sallolin kamar sauran sallolin to gaskiya wannan kan abun tsoro ne gaskiyar kenan saboda saboda ina aiki iri kaza kana aiki iri kaza ba musulunci bane zai taso ya zo wurinka dan kai kana aiki ni ne da kai za mu tsara yadda za mu bi musuluncin da mu bi dacewarsa kuma wannan wannan abu da yake matukar muhimmanci ma'anar musulunci ka sallama ma Allah musulunci ba shi yake bin ka ba kai zaka bi shi saboda idan ka samu kanka a kowane irin yanayi kai kamata ka nemo dabara da tsarin da zaka bi musulunci ba shi za ce to da Allah musulunci kaga halin da nake ciki to ba komai bari in biyo ka to ba musulunci ba ke abbatan na'am tare da haka ko musulunci ya da uzuri in akwai uzuri kuma aiki irin wannan aiki ne da muna son musulmi su kasance ciki ko shakka babu domin harkar tuka jirgi na sama misali a tafiye-tafiye sukan murza da musulmi kila ga wulakanci ga cin mutunci da sauransu inda naka ana sa rai kila a ga dama dama misali to maga yanda yanayin aikin yake <clears throat> saboda haka tunda har baka samun dama kai sallah to me hukuncinka shin sallar juma'a akan matafiyi mai hukuncinta wannan da ke tuka jirgi matafiyi ne kowa matafiyi bane matafiyi ne to menene hukuncin sallar juma'a akan matafi malamai suka ce sallar juma'a dangane da matafi na daukan mataki biyu akwai matafiyin da kullun akan hanya yake ba juma'a akan shi misali in mutum ya taso daga abuja zai je mai dukuri lokacin da ya shigo garin Kaduna daidai lokacin da ake sallar juma'a amma yana mota wannan ba za ka ce sallar juma'a ba dan matafi ne amma da ya taso daga daga Lagos za shi misali mai duguri sai ya kama hotel a Kaduna zai kwana biyu kafin ya wuce sunan shi me sunan shi matafiyi ne to amma matafiyi ne ya bambanta da misali na farko dan shi ya kama hotel kila ma a kofar hotel din ga masallacin juma'a yana ma jin kiran sallah to wannan suka ce dole ya sallar juma'a saboda faɗin Allah da yace idza nudiya lis salati min yawmi juma'ati fas'au to shi wanda kullum yana kan tafiya ya ɗauki kansa matafiyi ne pilot kaddara in Allah ya sa ya sauka a inda suka tafi a garin da suka tafi kuma airport akwai fili da ake sallar juma'a ko masallaci Ah, to dole ya sallah ana samun kasashen da suke da wuraren sallah a ya faɗin su ko da dai a sani na ba duka bane misali idan abu ya gagara shikenan ka ɗauka kai matafiyi ne wanda kwata-kwata juma'a dama ta faɗi a kanka ina fata an gane ko ah, amma bayani na farko shine ba musulunci bane zai karkato ya bi kai kamata ka bi shi amma inda larura wadda shari'a ta amince shikenan matafi kuma na gaya muku babu sallar juma'a kan shi tunda ga yanda tafiya take wallahu a'lam assalamu alaikum malam malam ya sha ruwa lafiya a shin menene matsayin mace da ta sha maganin tsari iyali ya sakar mata da jini ya kasance tana jini sau uku a wata shirin majan ya zo ya matsayin azuminta kuma shin sallolinta za ta rama ko ba za ta rama ba wallahi idan ta sano ita ta sano dalili saboda kirinki da karambaninta ya jawo mata haka farko abin tambaya waye ce ta sha maganin tsarin iyali ne to wato sai mutane sai mu je mu jangolo matsala lokacin da za a yin ba a ce da Allah mai hukuncin Allah ba sai abu ya rikice a ce da Allah malami ya hukuncin Allah shi ne dan Abbas ke cewa ba zan ba ku amsa ba dan lokacin da kuka yi buku tuntubi Allah din ba sai da abu ya rikice ku ce ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah haka dan Abbas ya ce wannan na faɗa ne a matsayin na kwankwashi kanmu gaba daya tarihin kai da iyali tarihi ne kawai na faɗa da yaduwar mutane duk wanda ya san Robert Malthus da kuma Malthusian theory ya san asalin tarihin kai da iyali cewa mutane sun yawa cewa mutane suna yaduwa a wani abin da ya kira wai geometric progression kuma amma arzikin da ake samu is in mathematical ko kuma abin da menene progression na saboda haka wannan magana ce kawai Margaret Sanger yar amerika ce ita ce ta kirkiro kungiyar kai da iyali ta amerika tana kiranta PPFA Planned Parenthood Federation of America shine su kuma almajiransu su anan suka kirkiro PPFN haka muke copycat copycat kawai kawai in an yi sai mu yi copy to zan zan ga mutane cewa yawan haihuwa na kawo karancin abinci the more you produce the scarcer the food becomes wani irin turanci na rashin kan da misali ya jama'a mu shiga taitayin mu amma idan haihuwa na cutar da mace har ma yana barazana ga rayuwarta shi na dakatar da shi don ba za mu yi digirgire da rayuwarta saboda tsammanin wanda bai ma zo ba ita wannan tabbas ce ga tafi A kaga malamai sun ma ba da fatawa in mace na da ciki dan an tabbatar in aka bar shi zai kashe ta saboda ya zama abin da suke kira malformed bai zauna daidai ba in ka samu likita kwararre musulmi mai imani in ya ce a zubar da cikin a zubar da shi dalili ita tabbas ce yar mu ce muna ganin ta shi ga waɗannan ba tabbas ba ne, saboda ba za ka yi digirgire da wanda yake tabbas dan wanda yake ba tabbas ba nan ne kawai aka ba da yadda kaga duk ban bata amsa ba tukun ko ba haka ba saboda ina bayani kan irin wani abin da ke faruwa ne to shikenan amma duk da haka ai musulma musulma ce suna kuma da haƙƙi ta san hukuncin ubangiji kan ibada ta ce ko ba haka ba idan har mace ta sha maganin kai da iyali sai rikita mata hailarta jinin ya tashi daga yadda aka saba ya ɗauki sabon salo in har tabbas an samu sabon salo kuma jinin shi ne shikenan hukuncin ya tabbata saboda ƙa'ida na cewa alhukumu ya duhu ma'al'illa wujudan wa adaba saboda haka kenan in dai har jininki ya tashi daga yadda kika saba ya zo miki nan tun da har ya zo malam ibnu sun ke cewa ibnu usaimin Allah ya rahamshi shi a cikin dan karamin littafin sa bayani kan hukuncin jini na mata cewa hukuncin jini in ya zo da hukunci in babu shi babu hukunci Na haka in na fahimci tambayki da kyau tunda ya zo miki sai ki dakatar da azumi har sai ya kare ina fata an gane ko in ya kare shi kenan kuma ki ci gaba da yin abu yanda ya kamata illa iyaka wannan canji da kika samu sai ki koma ki gyara ki kuma yi istighfari kan da'awar ko kuma tunanin kai da iyali idan ba son haihuwa in ba akwai dalili mai karfi da shari'a ta amince da shi ba wallahu a'lam wa bihi tawfiq assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya shin malam yana hukuncin eh, idan malamin da yake fitsari a sai shin za a iya bin shi sallah ko kuma shin za a iya bin dan kwallo sallah ko da farko tukun ya kamata mu san menene hukuncin fitsari a tsaye din tukun ko menene matsayin fitsari a tsaye haram ko halal halal ne da kyau waɗanda suka ce haram akwai su ne to me hujja kuna cewa halal ne Na. eh menene <laughs> ce madogarar ku cewa fitsari a tsaye halatta Na mu alaikum salam Salam salam. Na. to ya ba da hujja mai karfi yace ya tabbata cikin bukhari hadisin nan abbas manzo Allah ya tsari amin a tsaye na'am haka ne me malamai suka ce to akan hadisi to Allah ya saka da alkhairi to dama abin da muke so kenan kullum ka gina magana ka kan dalili kaga wannan dan uwa ya kawo dalili to amma sharhin da malamai ke kan wannan hadisin shin haka kuma rayuwa bi ta kasance so wani abu yana iya faruwa amma ya zama sau ɗaya ne kawai ya zama abin da suke kira qadiyatun mustasnat al'amarin da yake ba kullum ya kasance ba ina fata an gane ko amma duk da haka in dai mutum ya matsu cikin larura misali yana dauke da kaya aka in ya tsuguna tufafinsa zai bayyana tsarici ya bayyana sai fitsari a tsaye babu laifi amma kar ya zamanto fitsarin fako kun san fako shi fitsarin fako sai dawo jikin mutum kuma to mutum ya kiyaye wannan amma bisa larura mutum ya fitsari a tsaye babu laifi to amma wasu malamai suka ce da laifi me dalilin su suka ce in dai musulmi da ke raye a wuri kaza suna fahimtar irin wannan fitsarin sai arna ke yi to bai kamata ka yi ba saboda mutuncin ka zai zuba ko da abu ya halatta in dai zai bude mutunci ya zuba a'a shi, dan musulunci na kare mutuncin mutum ku ɗauki misali idan kanin babanka ya saki matarsa za ka aure ta ya za ku ci a ya halatta mana to amma kai ka aura ɗin kai to ka gani ko ai in kai auren sai ka bar garin to ko da abu ya halatta in dai zai janyo mutunci yanzu baka ka bari kawai yanzu misali ba ma kanin baba ba abin yayi nisa ai abokinka ne classmate tare kuke duk shekarun nan ba wai mutuwa ba suka rigima da mata sai ka aure ta ya zai ji ne to tare da ya halatta ba laifi bane so akwai wani lokaci kakan bar ba wai haram bane a saboda yanayi kawai saboda haka eh mun gamsu akwai wancan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka kalla abu ne da ya zo exception ma'ana ba kullum bane so bai kamata musulmi ya yi shi ba amma baka kore cewa ya halatta inda zarura kamar cin naman doki ne dan ka ci naman doki haramun ne to ma wace cin naman doki khalas saboda ka abu kaza ya halatta daban yiwuwar aiwatar da shi kuma daban wallahu a'lam wa bihi tawfiq yauwa bai ban ji bane bin dan kwallo sallah to shi nan ya kamata mu san me ce ce kwallo to kuma ya hukuncinta kwallo ni a fahimta ta iri biyu ce akwai kwallon da mutum kaddara a ce mutum yana da babban gida Allah ya hore masa gida Allah ya kai mu gaba misali sai mutum ya dan bude fili a gidan shi ya inda zai dinga yin kwallo da asubahi cafcaf saboda tsinka jini amma bai bayyana cinyarsa a fili ba babu kuma cuɗanya tsakanin maza da mata kuma tashi yake ya sallah in lokaci yi ba ma wanda ya san yana a gidan shi ne kawai kaga kwallo ne wannan ba za ka ce laifi ba ne irin wannan amma na san ba wannan ake nufi ba a tambayar amma akwai kwallo kuma wanda ake yin shi a mataki na neman kuɗi wanda yake an ɗauke shi sana'a har wannan ƙwallon ya zama kamar ma kamar addini go masu wasu tunda na san wani ɗan ƙwallo a najeriya nan ko da yake ya mutu da daɗewa an ce da safe a uzu billah sai ya maƙwallo su juda kafin ya je harkokinsa kuma musulmi ne ƙwallo takan janyo gaba tsakanin musulmi da musulmi takan janyo kaso kafiri ka bar dan uwanka musulmi takan halatta dukkanin haram har ma na ba wani misali kwanakin baya ko na ce kaddara idan ana kwallo goalkeeper daidai lokacin da za a ka kwallo a raga kuma a world cup sai suna ashe bai sallah ba sai je sallah sai bar filin kullum kaga me zai faru da shi na gaya muku in bai sa ba za a iya kashe shi saboda ya bar kwallo to wannan fa shine kwallo to in ku hara kwallo take a yanda take din nan to sai mutum aka ce to sa kenan kawai mai hukuncin bisa ka'idar malaman sunna in mutum yana wani aiki na sabo sabo baya haramta bin mutum sallah na akwai sahabban da suka yi sallah bayan wanda ma ya sha giya abdullahi ibn uqba an fahimta aka ce yayi sallah ya in kara muku ne suka ce baya ga wanda ka kara din saboda ya sha abar ta yi karo wal iyazu billah an fahimta ko Allah ya tsare mai kare saboda haka ya ani babban sabo baya hana bin mutum sallah illa iyaka ya kai rage sallah quality da mutuncin ku kanku da haka a nisanci wannan saboda haka in mutum dan kwallo ne ɗaya kenan ya zamanto musulmi ne kuma yana da ilimi ba mai ilimi kila sai irinsa a wurin to sai ku yi haƙuri da shi amma in akwai wanda ya fi shi ilimi to gaskiya ku ce da shi gaskiya ka yi haƙuri wannan harkar da kake tana shafan quality din sallah din mutuncin ma yana zubewa abin da ya kamata kenan ai ina fata an gane ko amma dan ka bi shi sallah baka sani ba sallah ta yi kai ko da ma ka sani don kan sallar ka ta yi ta yi alhassan na cewa kai sallah bayan mutumin kirki ko mutumin banza in sai kyau ta ce in ta ɓaci ta tsaya a kan shi sai mutumin da aqidarsa har ya kai yana shirka da Allah Allah ya kyashe mu kare wannan ita ce amsa kan wannan Allah kuma ya samu dace daga ƙarshe na san wani zai kafa hujja da cewa ai wani dan kwallo ko ya sunan shi ne ya sai masallaci kun kun sai ko eh kwanaki aka ce wallahi wani wani yaro ne zo cikin dauki a gida wallahi mala ai mala kaji abin ne ba sai ka ce zai bar labarin sahabi eh. wai ai wannan kwallo ne kaji kaji abin da kuma ana ce irin wannan ah, so yake wato ba shi fatawa abin babu lafiya wannan mutum da aka ce dan kwallo ya sai masallaci a ah, khalas magana ta kare ya sai masallaci kuma za mu yi sallah a masallacin babu laifi amma wannan bai halatta kuma yadda kake tsammani ba dan kwallo ne ya nuna kishi musulmi ne a kasan kafir yayi namijin da ga mutaka wallahi sai mu yaba masa ta yi ma Allah ya kalli wannan ya canza musu sana'ar ta wannan kyau ina fata an gane ko amma kwallo ga ta da yadda take ba ma kwallo ba da sauran wasanni iri iri misali Allah ya samu dace ya mana muwafaqa khalas lokaci yayi na Eh. to kuma wannan ka rubuto sai ai bayani akai amma magana cewa yan bid'a na cewa wai ƙarya akai wa annabi a ai su ahlus sunna ko mu ahlus sunna in Allah ya so ai ba ma kwan mu sai da zakara za mu ta magana mu ce da kai je ka hadisi ka je ka duba shi dan bid'a shine a rikice ko kwalwarsa shine addinin shine Allah shine komai na shi na fata an gane to daga in kace abu kaza ƙarya ne ga hadisi ka karanta kai ne kake yin ƙarya din kila ma ka Allah ta kanka da kanka misali a ce kuma ka hujja kai ta kafin kai to da duk wanda ke bin sunnar manzo Allah kokari yake ce ga dalili ga hujja to ba abin rigima ko abin fada bane in dai har ka ce abu za ka fata kawo dalili in ka da shi bukhari ya kawai kawai da kai to me za ka yi shi kuma sai da mu ka shi ko? ita gaskiya tana gaya wanda yake zai gane malamai suka ce ita wuta in ka hura ta sai ta kama amma in to ka hura sai ta bade ma fuska Allah ya samu dace a yi salati ga Annabi sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على الدين ودمر على الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا الظالمين. اللهم انا نسالك ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبه نصوحا قبل الموت كرام يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين